and sign up. da yake subscribe kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku tagun ƙarshe, kashi na goma sha takwas. Gabaki ɗaya sun ɗaga mata hankalinta cikin kwantar da murya suke yi mata magana. Amma sai ta rinka ganin kamar suna yi mata faɗa ne. dafakanta ta yi da hannu biyu tana ambaton sunan Allah tamkar wata musulma. muryar ta na rawa take faɗan. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na roke ku ku kyale ni ku tafi kawai na gode da kulawar ku a gare ni na gode hankulansu a adashi suke ambatan sunanta haɗi da tambayarta me ke damunta gabaki ɗaya ta rikice musu sai sambatu take yi tana roƙonsu akan su tafi su bar ta a ƙarshe ta watsa da gudu ta shige toilet ta ja kofa ta datse kallon juna suka so mai da tsantsar mamaki da rudani akan fuskokinsu mami ta ce to fa anya kuwa lafiya ummi ta ce ba fa lafiya ba ni dai ina ga kamar hada aljanu ke damunta jikin alina yayi sanyi tunda take da ana ba ta taba daga mata murya ba sai yau da ta rikice musu tana korar su daga ta tabbas babu lafiya yanzu ya za mu yi da ita mami ce ta yi maganar ummi ta ce ya kamata mu sanar da su abi dangane da halin da take a ciki sun jima a ɗakin ana suna yi mata magiya akan ta fito daga toilet amma ta ki fitowa a ƙarshe dole suka hakura suka bar mata ɗakinta Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren daular Obi Estate gabaki ɗaya manyan matan family ɗin sun hallara a gidan Hatim domin yi musu bangajiyar tafiyar da suka yi musamman ma saboda zuwansu aka yi musu musamman saboda su aka yi musu shimfiɗa ta alfarma a katafaren gaidin ɗin gidan Hatim gadin ne na alfarma cike yake da tsaro da cike yake da tsiro da furan da furanni launuka daban-daban masu ban sha'awa ga wata iriyar imantacciyar iska mai ratsin mai ratsa fatar jikin mutum daga can cikin gadin din akwai wani karamin tafki wanda ke a cike da taf wanda ke a cike da tsaftataccen ruwa launin blue sky inda fararen agwagi suke shawagi a cikinsa an tsara komai da kyau a tsakiyar gaidin ɗin akwai wani katafaren wurin zama kewaye da ciyawar da aka yi wa ado lalausan duma ce mai wani irin laushi a jikinta irin na sarakuna an kewaye ta da tuntaye yayin da suke a zaune su. ta ɗauki wanka na keciyar ne na mutunci mata ne masu duniya ajin farko waɗanda suka gaji da arziki tun suka gaji arziki tun kaka da kakanni wayayyu masu ji da ilimi da Allah ya basu mace ta farko gimbiya mujidacce a kishingiɗe saman dardumar ta yi shiga ta alfarma cikin tsadaddiyar arab gown launin ash color an yi mata adon sparkling stone masu ɗaukar ido ta yafa mayafin saman kafaɗarta bakar sumankar ta kanta ta sako har saman dardumar da suke daga gefenta first lady ce hajiya malikat sarauta 'yar sarkin yarbawa jihar lagos mace mai ji da kanta mahaifiyar chief always a launin fata chocolate color ce ta ji hutu ba ta da yawan fara'a tana da ƙaramin baki ga dogon hanci idananta masu kyan gaske sun yi kama da amin idanunta masu kyan gaske sun yi kama da asian eyes kayan jikinta na yarbawa ne kyakkyawan siket ta sanya sanye da farar shet an yi mata naɗin head a kanta tun daga kan wuyanta har hannayenta ado ne na zinarai bayan hajiya malikar sai hajiya laurat uwar ji da izza kanwar alhaji musa idan ka gansa a tare da hajiya malikat ba ka taɓa gane cewa kishiyoyi ne saboda kowacensu ba ta ɗaukar raini ita malikat arziki da sarauta ta gada ita kuma laurat arziki ne gare su na fitar shari'a sai dai daga ganin fuskarta za ta yi rashin mutunci idan aka taɓa ta daga ka kalli fuskarta za ka shaida kanwar alhaji musa ce kamanninsa har sun ɓace da shi hatta launin fatar su kala ɗaya ce hausa fulani ce ta ɗauki wankan shadda launin dark brown an yi mata ado wuyanta na sanye da sarkar diamond haka yatsun hannayenta zabban diamond ne masu kyalkyali da daukar ido mace ta gaba hajiya madina ce matar senator latif baruma barumi ya ce tana da hasken fata da tarin sumar kai hatta gefe da gefen fuskarta akwai tsagensu na rumawa tana da kyau iya gwargwado Stra tana yi mata kyau. Daga ganin fuskarta tana da kyakkyawar zuciya ko ba a faɗa maka ba, haɗaɗɗiyar atamfa shigambe ce a jikinta ta bi shef ɗin jikinta ita ma ta ɗauki nata adan na zinare bayan ita sai matar his excellency din hajiya jamila bafulatanar usuli ce yar sarkin jihar adamawa state fara ce jawar da ita tsabar kinta kamar ba indiya daga ita sai matar abdulrazak His excellency muhibbat shuwa arab ce yar maiduguri fara doguwa ga gashi har gadon baya Famili ɗinsu sun yi ƙaurin suna a ɓangaren arziki. Mace ce mai ji da kyawu da wadatar arziki. Tana sanye cikin shiga ta buba, gown, ta lace. Ta kashe ɗaurin ƙallabi, awarwaron da ke a hannayenta na zallar zinari ne. Mace ta ƙarshe ba sai na yi muku bayaninta ba, ko raga da kun santa ba kowa ba face anti masifatu hajiya saratu mutuniyar wankan material ta ɗauka gaba ɗaya kamshin turarensu ya kara da iskar iskar guiding din hakan ba karamin kara mu yanayin ni'ima yayi ba daga tsakiyar su katafaren fanti ne fara faranti ne na azurfa mai girman gaske wanda masu hidima suka kawo musu shi an cika shi da soyayyen kaji jar suya da kayan marmari nonanno tare da juice masu sanyi fira suke yi a tsakaninsu cikin harshen turanci tamkar ba sa son furta magana na ji daɗin ziyarar da kuka kawo min kuma na ji daɗin ganin ku sai na ji dama a ƙasar nan nake zaune saboda mu riƙa sada zumunci a tsakaninmu akai akai gimbiya mujida ce ta yi maganar tana bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya ni kaina na ji daɗin haɗuwar da muka yi ba zan iya misalta farin cikin da nake a ciki ba Allah ya kara haɗa mu da mu. hajiya malika ce ta faɗa tare da kai hannu ta ɗauki yankan tufa tana sha Kanada tamkar gida take a wurina. Ina da yawan zuwa saboda business din da saboda business din da nake yi a can. Insha Allahu zan rinka zuwa ina kawo muku ziyara har sai kun gaji da ganina. Hajiya Laura ce ta faɗa tana duban gimbiya Mujidat. Marmashin gefen fiska Mujidat ta sakar mata tare da limshe idanunta. Hajiya Jamila ta ce na ji kamar kuna ban kwana tun kafin jibin ta yi ko kun manta da family dina da zamu yi a gobe. Hajiya Saratu ta ce kamar kin shiga zuciyata ni ma tun ɗazu maganar da nake ta so in yi muku kenan ai gobe muna da gagarumin shagali insha in Allah ya kai mu dare da lafiya dole kowa ya halarta ta faɗa tare da kai hannu cikin faranti ta yago cinyar kaza ta tura a baki tana tauna hajiya jamila na dariya ta ce daɗi na da ke saratu ba kya wasa da cikinki zama ma'anan kin cinye fiye da rabin kaza shi yasa ga kinan kullum ƙara kiba kike yi kin sa makan warnan tawa ido a cewar gimbiya mujidat ki banni da ita anti da duk wani da duk wani mai sanya min ido akan cin abinci na na san maganin ku zan yi ma yayyena magana su kara muku kishiyoyi gwara ku lallaba ni ku rinka lallashi na idan ba haka ba kun san sauran dariya suka sanya ga baki ɗayan su me yayi zafi na yi shiru ba zan ƙara tanka miki ba ciki koshi idan ma kina buƙatar kare zan sa a kawo miki hajiya jamilu ce ta faɗa tana tura mata farantin gabanta hajiya sara ta yi dariya da zolaya ta ce bari na ja baki na nan shiru na ga wasu sun fara buɗe min fuska saboda na yi maganar kishiya murmushi kowannensu ya sake gimbiya mujida ta ce ko kaɗan ban ji fargaba ba because i know who my husband ni kaɗai ma na ishe shi ina kuma proudin da shi hajiya laura ta ce ai dama irin ku ba a yi muku kishiya wane mutum na kuma mijinki daga baki ɗaya rayuwarsa a cikin turawa ya yi ta ba lallai yana da wannan ra'ayin ba tunda su ma mace ɗaya suke aure His Excellency Muhibbat ta marmasa tare da cewa ni dai ko ban faɗa muku ba ko riga da kun sani ba a yi mana kishiya mijina bai taɓa gigin kula wata ƴa mace ba Hajiya Malikar da ke sauraron su ta ce ni ma nan ba da jimawa ba zan sa mijina ya yi waje da wata ta faɗa da zolaya tana kallon Hajiya Laurat dariya suka sanya ga baki ɗayansu Hajiya Laurat ta ce ni da Sharifuddin mutuka ba takalmin kaza ba dai mutum ba sai Allah mai raba ni da shi sai mutuwa ya matsa fuska hajiya malika ta yi alfarma fa na yi mishi ya aure ki saboda yana jin shakkar tankara ta da zancen aurenki ya sa shi kin sanar da ni sai dai na ji daga sama an shafa fatihar aurenku wato yanzu kin samu wurin zama shi yasa har kike da bakin faɗin matuka raba takalman kaza cikin raha suke yin firar tasu hajiya muhibba ta ce aini ina mamakin dauriyarku da har kuka iya haɗa kanku babu mai jin ku. gaskiya kun burge ni amma ni fa wallahi ba na tunanin zan iya zaman lafiya da keshiya shi yasa tun kafin Abdulrazak ya aure ni sai da muka kulle yarjejeniyar ba zai yi min kishiya ba mahaifina ma sai da ya ja masa kunne akan hakan jinjina kai hajiya Madina ta yi lallai abin naki azimun ne Ne kuwa dai ba na jin zan iya hana mijina yin aure tunda Allah ya halasta musu auren mata har hudu idan ya nuna yana so zan goyi bayan shi kuma idan ya auro ta za mu yi zaman lafiya da ita idan har ba ita ce ta bijire ma hakan ba wani kallo his hi excellency muhibbat ta yi mata babu zuciya a kirjinki shi yasa ba kya kishin mijinki ba wai dan bani da kishi bane na fi so idan ma kishin zan yi in yi irin na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa da a ce mijina yana bin matan banza gwara ya auro mata uku a lokaci ɗaya amma idan na ce zan tauye masa hakkin shi in hana shi auren abin da yake so to fa zan jefa shi ga halaka ne sannan ban isa in hana zuciyar shi son wata ya mace ba jinjina kai su kai jin bayanin hajiya madina ba dan sun fahimce ta ba hajiya jamila ta ce godiya ya kamata mu yi wa allah da ya bamu mazaje nagartattu nagari masu ƙaunar mu tsakani da allah har yau ina alfahari da kasancewa ta ɗaya daga cikin surukan dattijan arziki allah ya saka mishi da gidan aljanna ya haifa mana zaratan masa ya haifa mana zaratan maza sadaukai tsakaninmu da shi sai san barka murmushi hajiya saratu ta rinka sakewa jin ana yaban mahaifinsu wani irin daɗi ne ya lallube ta hajiya muhibbat ta ce ai zuri'ar obi komai sun haɗa allah ya ba su kyau saba ilimi wadatar arziki kawaye na har tambaya suke yi wai babu sauran 'ya'yan shi da suka rage don sa aura su ma su shigo daga ciki na ce musu sai dai su jukokinsu 'ya'yan su in suna so dariya suka yi ga baki ɗayansu bayan sun lafa su ta sanya hannu a faranti ta ɗauki abin da take son ci wasu nama wasu kayan marmari wasu kuma lemu suke sha allah sarki wannan kenan a can kwaɗe ɓangaren a hankali motar samu barak ta shigo gidan hatim a harabar ajiye motoci ya yi fakin ɗinta fitowa ya daga from seat ya zagaya ta back seat ya buɗe ma turai ta fito a hankali ta fito ta sanya atamfa riga da siket sun yi mata kyau ta yafa mayafi a saman kafararta yayin da shi kuma yake a sanye da shadda kallon juna suka yi da sauri ta kauda ta gefe hannunta rike da yar handbag ɗinta muryar ta kasa kasa ta furta don Allah ka barni in koma gida ban san me yasa ka tirsa samun akan in zo gurin su ba na faɗa maka ba sa ƙaunata wallahi cimin mutunci za su yi daure mata fuska yayi daure mata fuska yayi kar na kuskura na sake jinkin furta maganar nan Bana jin daɗin yadda kike ware kanki daga cikin su da me suka fi ki tsoronsu kike ji baki iya mayar musu da martani in suka gaya miki magana tuni idanunta sun ci ciko da ƙwalla muryar tamkar za ta fashe masa da kuka ta ce ina da bambanci da su har yau har gobe sun ki mantawa da matsayina a gidanku suna yi min kallon kaskantacciya 'yar aiki babu abin da ya canza ya fahimci ba karamin jin shakarsu take yi ba muryarsa a kausashe ya furta kamar ba matarsa Mubarak ba kin bani kunya wallahi daga yau zan baki lasu wani idan na kuskura na sake ganin kin zubda hawayenki ko kina jin tsoron wani a cikin su sai na saba miki Kidis ya rage ta fashe masa da kuka jin yadda yake mata magana da fada zari mata ido yayi ina fata kin fahimce ni muryar ta na rawa ta furta ya riko hannunta yayi a cikin nashi ya ja a hankali suka nufi katafaren falon gidan ko da suka shiga masu yi musu hidima suka taras sai kai komo suke yi a cikin falon ganin sa mubarak ya sa suka yi sauran gaishe su cikin girmamawa bayan ya amsa musu ya tambaya ina kin biya majidat ɗaya daga cikin hadiman ce ta bashi amsa da cewa suna a gaidin damka mata hannu turai yayi wanda ta ne jikinta yayi sanyi lakwas cikin kulawa ya ce da hadimar she is my wife ina so ki raka ta wurin su ki bi min ita a hankali murmushi hadimar ta yi a ranta ba karamin birge ta yi ba daga gani yana daraja matar shi insha Allah ya labai ta faɗa tare da riƙo hannun mom turai suka nufi kofar fita daga falon tana tafiya tana waiwayen shi kamar yadda shi ma yake kallonta har sai da taɓa ce maganin shi kafin ya nufi ɗakin firayim minista jin motsin shigowar sa mubarak ne ya sa shi buɗe idanuwansa yana duban shi daga gefen gadon shi ya zauna yana faɗin kanina ya gajiyar tafiya Mikewa hatim ya yi daga wata iriyar kasala ya zauna yana fuskantar Samu mubarak gajiya ta bi jiki yayana yana yayana na kaina kai ma ya gajiyar taka da ya samu Barak ya ce ni fa soja ne tafiyar da muka yi ba ta isa ta gajiyar da ni ba murmushi hatim ya sakar masa cikin kulawa Samu Barak ya ce me ke damunka na ga yanayinka ya canza ko ba ka jin daɗi ne cikin sanyin murya ya ce lafiya na lau ya faɗa yana kokarin danne damuwarsa ni fa yayanka ne Hatim baka isa ka boye min ka ba dan Allah ka faɗa min idan ba haka ba hankali na ba zai kwanta ba na fahimci tun da ka zo kasar nan ka canza gaba ɗaya riko hannun shi sa Mubarak yayi a cikin nashi ya damƙe shi sosai muryar sa kasa kasa ya furta ban san ya zan yi ba da kaunar yaron nan na wurin Ois shine silar duk wani hali da nake a ciki har mafarkin shi nake yi ya faɗa yana mai sanyaya muryarsa Allah ya jarabce ni da san shi ba ni da alaka da shi amma sai nake jin kamar ni na haife sa na faɗa maka ne saboda kana ɗaya daga cikin waɗanda suke fahimta na tunda ya fara magana sa mubarak yake bin sa da kallo mai nuni da tausasar da mai nuni da tausayawarsa gare shi ya san ba komai ke damunsa ba face rashin samun ɗa namiji shi yasa ya kwallafa rai akan yaran da Owis ke riko ban taba ganin shi ba amma saboda kai insha Allah zan je har gidan Owis din in ga yaran zuwa gobe in Allah ya kai mu yana kama da ni tamkar an yi photocopy din fuska na hasken fata ne kadai ya bambanta mu da shi fatar safara ce sol tamkar nazili dalilin da yasa ka gana na ga halin nan bana son in bar kasar nan ba tare da yaji ba tare da yaji saukin lalurarsa ba ina matukar son magana da shi sai dai na rasa wannan damar da nake da nake da ita baba ya hana ni kusantar shi gidan oasis din ma an hana ni zuwa saboda shi dole in hakura cikin karyayyiyar murya ya faɗa yana faman sauke numfashi lamarin ya ɗaure wa samu bara kai yana neman rudar da shi a ran shi ya ayyana wannan wata iriyar ƙauna ce haka abu kamar aikin asiri Allah na tuba lallashin shi ya so mai yana kwantar masa da hankalin shi har sai da yaga ya fara sakewa tukunan suka ci gaba da tattaunawa a tsakaninsu Allah sarki wannan kenan a can ko bangaren lokacin da hajiya turai ta shigo gaidin din tare da hadimai hadimar da ta da ta riko ta tun kafin ta karasa inda su gimbiya jidat suke hajiya laurat ta rafka salati tana faɗin wa nake gani kamar heret yar gidan baba obi ta kira ta ne da ainihin sunanta gaba ɗaya suka ɗago suna kallanta hadimar da ta riko ta har ta juya da nufin hanyar komawa gidan jiki a sanye turai take tafiya tana tunkarar su wani irin matsiyacin kallo hajiya laurat da hajiya saratu suke watsa mata tuni ta sha jinin jikinta da hannu hajiya laurat ta nuna ta ke me ya kawo ki nan ko kin ga sa'ar yinki ne shiru tai bata tanka mata ba hajiya saratu ta kwashe da dariya tana faɗin shishigi ne da ku tsakai irin na ɗan talaka malama wani tsautsayi ne ya kawo ki wurin mu. ko aiko ki aka yi don ki yi mana hidima ne cike da shakiyanci hi excellency muhibbar ta ce jibarta kamar wata mutuniyar kirki ita kanta ta raina kanta shi yasa take jin shakar shiga cikin mu ni wallahi ban san me mubarak ya gani a jikinta da har ya aure ta ba in ban da hasken fatar ta da gashin da take da shi mace kullun kamar ana ɗibar namanta ana yin miya da shi babu kiba babu tsawo duk arzikin da take ci dariya suka sanya mutum uku ba su tanka mata ba gimbiya mujidat da hajiya malikar sai hajiya madina sauran su ne matsabbabin sauran su ne hatsabiban hajiya jamila ta ce ai auren nata ai auren nata da yayi ba na Allah da annabi bane wa ma ya sani ko ta asirce shi ne saboda sa Mubarak ya fi karfinta nesa ba kusa ba babban goro ne shi yasa ta nace masa dan a ci arziki dan ma Allah ya sa ba ta taba haifuwa da shi ba sai dai ta ci ta zubda hankalin turai ba karamin tashi yayi ba jin cin mutuncin da suke yi mata tuni hawaye sun soma wanke ta. hakan ba karamin daɗi ya yi mahajiya laurat ba ita dama burinta ta saka ta ta, saka ta kukuntata ni fa har yanzu ban daina zargin yaron nan nata shege ba ne tunda ba shi da uba a haka ta zo da shi aiki gidanmu daga kasar england matar nan muguwar munafuka ce babu allah a ranta allah kaɗai ya san makarkashiyar da take kulla mana zaro ido waje hajiya turai ta yi jin abin da Saratu take faɗi. Maganar ta kona mata ranta zuciyarta har wani tafarfasa take yi. Sam ta kasa buɗe baki ta dakatar da su. Sai dai bin su da take yi da idanu. Gobe kada in kuskura in ga keyarki a wurin taron shagalin dina din da za a yi na hatin. Idan ba haka ba a gaban idon kowa zan watsa miki ruwan lemu akan fuskarki. Hajiya Laura ce ta faɗa tana nuna ta da kwaf ɗin hannunta. Da ke da wannan ɗayar munafukar me ma sunanta? Da sauri Hajiya Saratu ta ce Hajjati. Hajiya Laura ta ce yauwa ita nake nufi uwar iyayi mai shafa turaren yan bori. Ko biyun nan ba ma bukatar ku a family din a familin nan. Dan kawai ba yadda za mu yi da ku ne amma very soon za mu yi muku korar kare. Ta faɗa tana sakar mata umar murmushi. Fashewa turai ta yi da kuka mai cin rai kamar an riƙe mata kafafuwanta ta kasa tafiya ta bar wurinsu. Gyaran murya gimbiya malika ta yi musu gaba ɗaya suka kalle ta. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin yadda ci gaban labarin za ta kasance kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku tagun ƙarshe kashi na goma sha takwas gabaki ɗaya sun ɗaga mata hankalinta cikin kwantar da murya suke yi mata magana amma sai ta rinka ganin kamar suna yi mata faɗa ne dafa kanta ta yi da hannu biyu tana ambaton sunan Allah tamkar wata musulma muryar ta na rawa take